shi dai wannan sabon mataki da hukumomi ke son ɗauka a yanzu na mako cikin gabaran matakan rage munanan haduran da ake yawaitar samu a ƙasar domin kwa gashin mako ma sai da mutane fiye da hamsin suka rasa rayukansu sanadiyar wani mummunan hadarin mota a kusa da garin gurori da ke jara adamawa mawa da ɗimbin mutane ke cikin babbar motar dakon kaya da ke koma gyara kasuwar garin son da yake karin haske game da wannan sabon mataki da hukumomin kare hadura ke son ɗauka na hana hawan belbela a yanzu jami'in kula da sintiri da kuma ayyukan kota kwana hukumar ta road safety a shara adama alhaji idris fika ya ce ɗaukan wannan mataki ya fa zama dole ganin yadda rayuka ke salwanta a kullum sakamakon ganganci da kuma wuce ka'ida da direbobi ke yi musamman ma na manyan motoci kaga kaman wannan ya dauki kaya fiye da ka'ida ya san motar shi ga irin ka'idar da ta dauka ya dauki mutane akan inda bai kamata ya dauki mutane ba ya sani akan cewa ba daidai bane yin haka shi yasa ma yawanci zaka ga da dare suke yin irin wani abu lokacin da sun eh, daidaici lokacin mun riga mun tashi daga aiki wato irin wannan aikin na kan hanya mun koma muna standby to a wannan lokacin za ga sun yi irin wannan kuma gangancin don wannan aiki ne na ganganci wato jan kunne kuma muke kiran direbobi da kuma su ainihin fasinjoji masu amfani da hanya akan cewa a kowane lokaci ah, ka hau kan hanya kaga direba yana ganganci da kai to ka ja kunnensa sannan kuma shi kuma direba ya tabbata cewa a kowane lokaci ya bi ka'ida ka'idan da an saka shi ne saboda wato a je lafiya a dawo lafiya ba wai saboda a takura mutane ko a kuntata musu ba yanzu haka tuni jama'a suka soma mai da martani game da wannan sabon mataki da hukumar ke shirin dauka yanzu inda wasu ke yabawa wasu kuma ke ganin talauci ne ma ke sawa ana wuce ka'idan ya eh, na mata gatan ko wannan mataki daidai ne saboda gaskiya ana wasa da rayuwar jama'a ka hau sama mota irin wannan ne har ya jawo rasa rayuka gaskiya wannan mataki daidai ne da aka dauka ya yi abin da to farko dai sunana sharif sani umar wanda aka fi sani da sani khalifa ko sk sharif mai hoto so gaskiya matakin da hukuma ta dauka na bangaren hana daukan mutane a saman ofin body daidai ne duk da kasancewar talauci ne yake sa wa'yansu su hau don zuwa neman abin bukata sunana aliyu umar dubeli e kuma a gaskiya ina ganin cewa wannan mataki yana da matukar kyawu saboda abinda wannan mataki zai taimaka shine eh, zaka ga idan za a yi hadari hadari zai iya aukuwa amma ba za a samu irin mace-macen da aka samu a lokaci guda a irin wannan ba kusan idan muka ga duba wannan mace-macen da aka yi abin ya hargutsa mutane kuma ya ba mutane mamaki a lokaci guda an samu rayuka sama da yadda ake zato a mota kusan bai wuce daya su ma nasu ne. kungiyoyin direbobi a najeriya na ko ganin matakin yayi daidai alhaji bello adamu gurore da ke zama shugaban kungiyar union ta nurtw reshen jihar adamawa ya ce za su ba da haɗin kai da kulliya ta biya kuɗin sabulu wannan dole za mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari yadda za a yi a gade komai ya tafi daidai domin eh, wasu na gani kamar kan tun farko ma akwai sakacin ko shugabannin kungiyoyi tun da misali irin wannan motoci za su taso ga mutane kana ganin fiye da mutane ashirin a saman mota ga kuma hmm. dabbobi da sanansu hakan na kamar ku da man shugabannin kungiyoyi ba kwa tsawatarwa ne muna yi akwai lokacin da ma da ka gani nan na bi su daga nan har zuwa har zuwa inda suka fito ranar suka yi akwai akwai da na bi mota har zuwa wurin eh, saboda kuma a rarrage yadda za a zauna a cikin mota ko kuma kar a magale a sama a zanna a cikin mota duka wannan muna iya iya mai yiwuwa daga din Allah ya kaddara abu ya faru kuma ba yadda za a yi kamar yadda masana ke gani ba ga batun matsalar lalacewar hanya a Najeriya wasu matsalolin da makan ja munanan haɗura sun mahara da tukin ganganci da kuma hawan kawarar da ake wa ababen hawa wanda daga bisani kan jawo da na sani Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya